hakan yasa yawancin al'ummar musulman ghana ba su tashi da azumi ba yau domin ba su ji limamin limamai na ƙasa dr usman nusha rubutu ya yi sanarwar ɗaukar azumi kamar yadda aka saba ba A jawabinsa ga al'ummar musulmai shugaban kwamitin Hilal na Ghana Sheikh Alhassan Umar Sufiya ya ce. Fiyayyen halitta annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ke fada a cikin hadisinsa mai girma ku yi azumi da ganin wata ku sha ruwa da ganin wata idan girgije ya muku nauyi ba ku gani ba to ku kidi kwana talatin akan haka a matsayina ina national chairman na national hilal nemi watan shaban kwana goma ga watan february ranar asabar ba mu ga wannan wata ba A kan haka ranar lahadi sai muka cika rajab ta zama kwana talatin kan haka kidayan mu goma sha ɗaya ga watan march shi zai zama 29 ga watan Shaban. Shi yasa mu National Hilal Committee da jagorancin National Chief Imam of Ghana duban watan mu gobe ne. Sai dai limamin Ahli Sunna wal Jama'a na Ghana Sheikh Umar Ibrahim ya sanar ga duk mabiya da su ɗauki azumi domin an ga wata a ƙasar Saudiya da wasu ƙasashe da kuma nan cikin Ghana. Mun zance game da batun ganin wata cewa an gani a Saudiya an gani Qatar da Kuwait sa'ilin nan kuma muka ba da labari an gani a chad to yanzu ga aka kama labari cewa daga wa an ga wata wanda ke gwadawa kuma anan gane an gani akan hakanan muna sanar da al'umma tashi da azumi gobe wajibi ne wanda bai tashi da shi ba kuma wannan son zuciya ne kawai. Game da ganin wata da aka yi a garinwa da ke yankin sama maso yamma, Sheikh Yusufiya ya bayyana dalilin da ya sa ba su ga ingancin wannan ganin watan ba. Na kira ainihin National Imam na Ali Sunna na tambaya wane ne ya ga watan ya bani namban wani samari wanda na kira samarin ina mai cross examination farkon tambayan da na tambaye shi wani lokaci suka ga wata wannan samarin ya bani labari sun ga wata bayan an yi sallan magaruba an kare ho ho ho sannan suka ga wata kenan wajen karfe shida da rabi da yan kai suka ga wata wanga a cikin iliminmu da lissafinmu na national hilal committee wannan wata ba gaskiya ba ana neman jinjirin wata gabanin sallan magaruba ne ba ana neman shi bayan sallan magaruba ba ne wannan sabanin ya sa wasu al'ummar musulman Ghana sun ɗauki azumi wasu kuma basu su ɗauka ba suka ce sai sun samu umarni daga bakin limamin limamai na ƙasa sunana alhaji yawa mu dai a kasan ghana mafi yawan mu dai ina ji muna sauraron alkiblan mu shine da national chief imam sheikh usmanu nuhu sharubutu an ga wata ya ce gobe za a yi azumi falilahi alhamdu in ba a gani ba za mu cika shaban ya zama talatin a wannan kalanda nasu falilahi alhamdu mu dai insha allahu mun kama mai gidana ya ce an gangan wata ya kamata mu kama domin mu mata aljannan mu na karkashin kafin mazajen ne to shi sa dole ya kamata mu kama azumi muna rokan Allah Allah ya sa mun dace mu duka musulman duniya duka al'umman musulmai na duniya kan kwashe tsawon kwanaki ashirin da tara ko kuma talatin suna azumtar watan na ramadan da ke da matukar muhimmanci domin ɗaya ne daga cikin ginshikan da ke rike da addinin musulunci idris abdallah bago sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana